والصلاة والسلام على عسل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda bisa ga ikonsa da yardarsa da amincewarsa ya nuna muna wannan lokaci mai albarka inda Dr. yake gabatar da wannan darasi mai albarka na littafin usulun talata inda wato an yi darasi kamar wato uku yau insha Allah za a tashi a darasi na hudu inda an kammala bayani akan al'asulun awwal yau insha Allah ta'ala za a shiga al'asulun tsani wanda al'asulun awwal yana magana ne akan wato sanin Allah maɗaukakin sarki bid dalil yau kuma za a tashi wato al sani kamar yadda bayani ya gabata mala yake cewa a aslu sani wato asali na biyu ma'rifatu dinin Islami bil adilla wato shine sanin addinin musulunci da dalili ma'ana idan an ce dalili wato za ka iya sanin abu amma ba ka san dalili ba idan misali wato misali a kaddarta ka san sallah ka san matsayinta amma idan aka ce ka kawo ayar qur'ani wadda ta gwada ayi sallah ko ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake ayi sallah ko ka kawo ijma'in malamai wanda yake wato ayi sallah ba ka iyawa domin ba za ka iya wato kawowa ba wannan shi ne ake kira wato dalili to amma idan za a iya tambayar ka ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da muka yi ho, za ka iya cewa a tambayi ka menene matsayin sallah ko kuma kawo mana dalili akan matsayin sallah za ka iya cewa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ko ga abin da annabi sallallahu alaihi ya ce wannan shi ake kira wato abin nan shi ake kira dalili malam yake cewa wato al'asul shi shine asali na biyu ma'arifatu dinin islami bil adilla wato shine sanin addinin musulunci tare da iya ba da dalili wa huwa islamu lillahi bit shine wato tsayanta Allah madaukakin sarki wato ta hanyar kaɗaita shi da kuma tsayanta Allah maɗaukakin sarki wato a wajen nan a wajen ibada mun yi bayanin wato ta'arifin abin da ake kira ibada walin qiyadu lahu bi ta'a sannan kuma wato da janyuwa ga Allah madaukakin sarki wato ta hanyar yi mishi da'a idan wato aka ce abun nan wato da'a shine biyar umurnin da ya basuwa da kuma hannuwa ga abin da wato ya hana wato shine ɗaa. ma'ana misali a ce maka Da abin da aka tabbatar a nassi wato ka bi wannan abin ba tare da tsayawa wata jayayya ba a misali a ce Allah madaukakin sarki ya ce kaza ko a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaza ka miƙa wuya kai tsaye ba tare da wato nuna jayayya akan wannan ba wato shi ake kira ta, wal khulus min ash-shirki sannan kuma da tsamanta daga shirka wato idan an ce tsamanta daga shirka shine ka kiyaye duk wani abu wanda za a iya cewa wannan wanda ya aikata shi wato baya cikin musulunci misali a ce wannan abun wato sihiri ne mutum ya buɗe hannu nai ba a ga komai ba ko da yaka wato ruhewa sai ya buɗe sai a ga magani kaga wannan wato nau'in sihiri ne ko kuma misali mutum ya bi ta gaban dabba ya fito ta bayanta ko ya bi ta bayanta ya fita ta gabanta ko kuma misali mutum ya wato buga irin wannan bango ya ludda sai ya tsaga sai a ga jini ko misali ya higo dongon yaro ya yi maka dabon abin nan dabon kuɗi ko misali wato abin nan wato ya yi maka dabon wani abu wanda babu kamar irin nan misali mutum ya yi maka dabon kihi ko ya yi maka dabon nama ko ya yi maka dabon wato wasu abubuwa wato duk waɗannan abubuwa su ake kira wato sihiri to duka wato kai ƙoƙari ka tsamanta daga waɗannan abubuwa waɗanda za su iya wato taɓa musuluncin ka kai tsaye shine mala yake cewa wato wal su min shirki da kuma tsamanta daga shirka wa huwa salatu maratib a yake cewa wato shi a wannan yana da wato darajoji shi addini yana da darajoji guda uku na farko al-islamu na biyu al'iman na uku al'insan yake cewa wa kullu martabatin laha arkanu kowace wato kowace daraja daga cikin darajojin nan guda uku yana da rukunai al-islam yana da rukunai al-iman yana da rukunai al-ihsan yana da rukunai kuma malam zai zo yi bayanin kowanne daga cikin su zai gaya muna mi ake kira wato al-islam zai gaya muna mi ake kira al-iman zai gaya muna mi ake kira wato al-ihsan tunda ya faɗi wato wayannan abubuwan guda uku kowannen su wato yana da rukuni sai ya fara da na farko shine al-islam yake cewa fa arkanul islam khamsatu rukunnan musulunci wato guda biyar ne rukunnan musulunci guda biyar ne idan aka ce wato rukuni shine abinda wato da tsaye daga cikin rukunan da za a kawo in ka wato kayar da guda ka kayar da wannan abun gaba ɗaya to shi ake kira wato rukuni kamar yanzu al-islam wayannan abubuwan da za a lisaho wato guda biyar wayanda suke nashi idan ka kayar da guda daga cikin su to ka rotsa musuluncin gaba ɗaya wannan shi ake kira wato rukuni yake cewa fa arkanul islami khamsatu rukunnan musulunci wato guda biyar ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah wato shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah ba wanda ya cancanci ibada sai Allah fassara shi wato a haka yi a fassara shi wato babu wanda aka babu abin bauta da gaskiya sai Allah saboda haka wato yadda ya kamata a fassara shi Shi ne shahadatu Allah ilaha illallah shi da ba wanda ya cancanci ibada ƙasa da sama sai Allah maɗaukacin sarki na farko wa anna muhammadan rasulullah sannan kuma ka shaida annabi sallallahu alaihi wa’ali wa sallama wato manzon Allah ne a shahadatu Allah ilaha illallah da kuma a shahadatu anna muhammadan rasulullah wato su biyu dinnan rukuni ne wato ɗaya. daga cikin rukunnan musulunci ma'ana wato ba dukansu su biyu a matsayin kowaninsu matsayin rukuni yake ba a'a wato abin nan la ilaha illallah da kuma shahadatu la ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadar rasulullah to su biyu za ka haɗe sai su baka wato abin nan sai su baka rukuni ɗaya wa iqamus salati sannan da kuma wato tsayar da sallah wa iqamus salati da tsayar da sallah wannan wato shine rukuni na biyu daga cikin arkanul islam wa ita'uz zakati sannan mala yake cewa wato da bayar da zakka wa sawm ramadana da kuma wato azumin ramadan wa hajj baitillahi alharam da kuma hajjin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wato tsararre wanda ake gabatar suwa wato a makka wayannan wato abubuwa guda biyar shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon shi ne daya a tsayar da sallah biyu bayar da zakka uku sau azumin ramadan hudu hajji wato biyar waɗannan guda biyar su ne arkanul islami idan ka kayar da guda daga cikinsu to musuluncin ka ya samu wato matsala gaba daya kaga sai aka fara lisaho wato abin nan kalmar shahada aka fara kawo wato kalmar shahada kamin a kawo kotu. ma'ana shi da ba mai cancanci ibada sai Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon shi ne wannan wato shine rukuni na farko wanda kuma shine jagora gaba daya idan ka samu wato wannan rukunin ya tsayu to duk sauran rukunna wato za su abin nan za su samu tsayuwa idan ka samu wato wannan rukunin na farko ya walwale to duk sauran rukunna ba za ka samu wato cin nasara gare su ba saboda haka misali za mu iya cewa wato mutum ne yana sallah amma yana sihiri ko kuma yana wasu tsahe-tsahe ma'ana yana aikata wani abu daga cikin abubuwan da ka walwale mishi wato kalmar shahada to duk ayyukan da yake yi na hajji da sallah da wasu abubuwa wato duk aikin banza ne yake yi saboda haka wato shine rukuni na farko rukuni na biyu wato shine tsayar da sallah tsayar da sallah shine zan ka hake kowace sallah a cikin jam'i sannan kuma kana yin ta gwargwadon yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan azumin ramadana sannan hajji sannan kuma ah, abin nan zakka sannan hajji zakka sannan azumin ramadana sannan wato hajji mala yake cewa fa dalilin shahada wato abinda addalili akan wato shahada kasantuwar ita wato wannan kalmar shahada da aka ambata fala yuqbalu al-ibadatu illa biha ba wata ibada da za a karba wato face ta samu a abin nan ba wata ibada da za a karba face akwai ikhlasi cikinta da kuma biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan shi aka kawo su wato a matsayin rukunin farko malaiki cewa wato fa fadalilu shahada qauluhu ta'ala abinda ad-dalili wato akan shahada misali da an tambaye ka wato wannan shahada ka bayar da bayaninta aka ce to menene dalilin ka akan wannan a cikin alkur'ani ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi shi da shine malam wato zai kawo maka kaga idan ka biyo wannan karatu da kyau da kyau insha Allah wato daga farkon wannan zuwa a farkon wannan littafi zuwa karshe zaka iya bayar da dalili ga gwargwadon dukkanin abin da malam ya kawo ba tare da shakka ko jin tsoro ba wanda za mu ji da ya daga fad dalilu qauluhu ta'ala ko kuma fad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wa shi ne mala yake cewa wato a Allah maɗaukakin sarki yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa hakim Allah maɗaukakin sarki yake cewa shahidallahu wato Allah maɗaukakin sarki ya shaida kaga Allah ya shaida da kansa da kansa annahu yadda lamari yake la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci wato a yi mishi bauta ƙasa da sama sai shi subhanahu wa ta'ala wal mala'ikatu sannan mala yake cewa haka wato mala'iku sun shaida wa ulul ilmi da kuma ma'abuta ilimi su ma sun shaida qa'iman bil qist wato Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci ai mishi ibada wato sai shi al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim wato wanda yake mai hikima ga dukkanin al'amuransa to kaga cewa da aka yi shahidallahu wato kaga Allah ya shaida da kansa da kansa akan ita wannan kalmar shahada ishara da nuni da cewa ba wanda ya cancanci ai mishi ibada wato sai shi ubangiji subhanahu wata'ala sannan malaiki cewa wa ma'ana ha abinda aka nuni wato da ita wannan shahada la ma'abuda bi haqqin illa Allah wahdahu wato ba wanda aka wa bauta bisa ga tantanta sai shi subhanahu wata'ala ko da misali wani yana da abin bauta to yana yana bauta mu wannan abun amma ba bisa cancanta ba misali a ce kana da wani gumki wanda shi kake wa bauta to ka nemi shi bauta amma ba amma ba bisa ga cancanta ba don baya iya wato yin komai ko duci kake bauta ma ko shanu kake bauta ma ko tsere kake bauta ma ko shedan kake bauta ma ma'ana ko wani annabi kake bauta ko wani wali kake bauta dukansu gaba ɗaya kana bautar su amma ba bisa ga cancanta ba saboda babu wani wanda yake iya aiwatar da wato wani abu zuwa gare ka misali idan duci ne kake wato bauta ma ba ya iya tasarrufin komi idan dabbobi kake bauta ma ba su iya tasarrufin komi duk wani abu da kaka bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ba ya wato iya tasarrufin komai to ta wannan ma za ka iya gano cewa duk wani abu da za a wa bauta wanda ba Allah ba to sai dai a yi ma wannan abin bauta amma ba bisa ga cancanta ba Allah kaɗai ake wa bauta don shi ɗai ya cancanci a yi mai bauta shi ɗai adda abin da wato babu wani wanda yake iya yi misali yanzu duk irin kafircin kafirran duniya baka taba jin wani kafiri wanda ya hito ya ce ni kayin kuɗayi ba ko kuma a samu wani kuɗa abin nan wani kafiri ya hito ya ce wato ni yin kyakkyasu ko ni kayin wato awaki ko kuma ni yin tumaki ko wani abu da ya kama da wannan baka taba jin wato wani kafiri daga cikin kafiran duniya ba wanda ya taba iddi'a'in yin wata halitta daga cikin halittu ashe kaga duk wanda wato baya iya yin halitta to ko da an yi mai bauta an yi aikin banza an yi mishi bauta ba bisa ga cancanta ba an yi mishi bauta wato bisa ga bata da rashin fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ƙara shiryar da mu akan abin da wato yake sawaba saboda haka malam yake cewa wato abinda ake nuhi da ita wannan kalmar shahada la ma'budu bi haqqin illa Allah wato ba wanda ya cancanci a yi mishi bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba tare da wato haɗa shi da kowa ba sannan mala yake cewa wala ilaha da aka ce wato nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi wato idan aka ce la ilaha ma'ana abinda ake nuni da ita na nafiyar wato ta kore jami'a tarsashin ma yi ubadu duk wani abin da aka bauta min dunin lahi wato wanda ba Allah ba ma'ana da an wata wannan kalma la ilaha kaga ba wani abin bauta kaga duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba to wadan wannan kalma wato ta kore shi ga baki ɗaya. illallahu sannan ita kuma wannan kalma da aka kawo tunda misali an ce la ilaha sannan kuma aka zo aka ce illallahu to ita wannan la ilaha ita malam yake ishara da nuni da cewa nafiyar jami'a ma yu'badu min dunillahi ma'ana ta kore duk wani abi wanda aka bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan yake cewa illallahu wato da aka kawo sai Allah musbitan ta tabbatar da wato musbitan ibadata ta tabbatar da ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu wato wanda baya da abokin tarayya fi ibadatihi wato a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun kama yadda Allah baya da abokin tarayya fi mulkihi wato a cikin mulkinsa kaga wato wannan yana gwada maka ibada da aka ce ma ibada Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wato ake wa wannan saboda shi baya da buƙatar wani minista baya da buƙatar kwamishina baya da buƙatar famanan sakatare ko ciyaman ko kansila ko wani abu da ya kama da wannan a cikin mulkinsa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu da kansa da kansa baya da wato buƙatar wani mataimaki a cikin mulkinsa saɓanin wato halittu inda ya kamata wato waɗanda suke ba musulmi ba su fahimci wato waɗanda suka bauta waɗanda ba Allah ba suna da wato na kasu za ka ji an ce misali lokacin kafiri wane suwa da su ne wasiransa su ne suke taimaka masa su suke mishi kaza su suke mishi kaza amma Allah maɗaukakin sarki wato ya wadatu daga wannan baya da abokin tarayya baya da buƙatar wato wani mai agaji ko mai tallafi wato a cikin mulkinsa saɓanin babu wani mutum a duniya komi mulkinsa face yana da wanda zai wakiltawa can ya wakilta wani can ya wakilta wani can wato za su dinga taimaka mishi idan an ka aikata wani abu wani gari idan ba a zo aka faɗa mishi ba wato bai san wannan ba amma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya san dukkanin abin da ke wato afkuwa a cikin sama da ƙasa a kowane lokaci amma kai dole sai an zo an haɗa maka wuri kaza da yake ka jiya an aikata kaza wuri kaza an aikata kaza wuri kaza an aikata kaza ashe kaga ko ire-iren waɗannan wato ya kamata mu fahimci cewa Allah shi kadai ake wa bauta dukkanin abin bukata gare shi ɗaya wato ake nemo wannan abun shi yake basuwa shi yake da abin basuwa shi ya cancanci a aiwatar da wato wayannan abubuwa gare shi subhanahu wata'ala saboda haka wato malam yake cewa wala ilaha da anka ambata wato nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi ma'ana ta kore duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala illa Allah da anka ambata ita kuma wato musbitanil ibadata ta tabbatar da ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun kama yadda Allah baya da abokin tarayya fi mulkihi wato a cikin mulkin sa sannan mala yake cewa wa tafsiruha abinda a fassararta ita wannan kalmar shahada allazi yuwaddihuha wanda ke bayyanar da ita wato karara a fahimce ta a gano inda ta sa gaba qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa idh qala Ibrahimu li ka ambata lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu ya yace ga mahaifinsa wa qaumihi da jama'a Inna ni bara'un mimma ta'budu mimma ta'budu lalle ni na barranta da abinda kuke wa bauta ma'ana gumakan da kuke wa bauta ni na barranta wato ga bautarsu ba ni ba su ba zan bauta musu ba don halittu ne ba su cancanci a bauta musu ba saboda haka ba zan bauta musu ba shi ne yake cewa inna ni bara'un mimma ta'budun lalle haƙiƙani na barranta da abin da kuke wa bauta wa za ka bauta maka an tambayi yace ba wani wanda zan yi ma bauta illal ladhi fatarani wato face wanda ya kage ma'ana wanda ya kage halitta ta a lokacin da babu ni to shi kadai wato nikewa bauta fa innahu sayahdin haqiqa ubangiji na subhanahu wa ta'ala zai shiryar da ni wato ga abin da yake daidai waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibiha kaga wannan kalmar shahada sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wato ya yi kokarin wanzar da ita fi aqibihi wato ga zara'arsa la'allahum yarji'un wato domin hakika idan kuka bi ita wannan kalma wato za su barranta daga shirka ai wato ilaiha shine wato la'allahum yarji'un hakika za su koma ilaiha wato zuwa ga ita kalmar shahada min shirki wato yazan sun bar shirka saboda haka Allah madaukakin sarki anan yake hakaito muna wannan bayanin na annabi Ibrahim Allah yake cewa waja'alaha annabi Ibrahim ya sanya ita wannan wato waja'alaha kalimatan baqiya ya sanya ta kalma wadda take wanzansa fi aqidihi wato ga zara'arsa la'allahum yarji'un haqiqa wato za su koma ga ita wannan kalmar shahada su barranta da bautar duk wani aji wanda ba Allah ba wa ƙaunuhu ta'ala da kuma zancen Allah maɗaukakin sarki da yake cewa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kulka ce ya ahlal ya ku yahudu da nasara ta'alau ila kalimatin wato ku zo zuwa ga wato wata kalma ita ce kalmar shahada sawa'in na wa ku, wato wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da Allah wato kada mu wa kowa bauta a kowane lokaci sai Allah wala nushriku bihi shay'a sannan kada mu hada shi da komai a cikin ibada wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi sannan wato kada sashen mu surki wato sashe a matsayin allola koma bayan Allah subhanahu wata'ala fa in tawallau Allah maɗaukakin sarki ya ce idan suka juya baya aka gaya musu ga abin da ya kamata wato ku zo ku bauta ma ma'ana ku zo mu bauta ma Allah tare da ku shi kadai kada mu haɗa shi da kowa a cikin wannan ibadar Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in tawallau idan wato suka juya baya suka ki amincewa da abin da kuka ce musu faƙulu Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ce musu ishadu ku sheda fa inna muslimuna fa inna muslimun hakika wato mu masu miƙa wuya ne ga umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda haka wato wayannan ayoyin guda biyu a zancen Allah madaukakin sarki da ya kawo muna na magana Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma wato wannan aya ayoyin nan guda biyu wato sun bayyana muna matsayin kalmar shahada wato karara saboda haka malam yake cewa a nan wato abinda zai bayyana ta ya fitar da ita ga hili wato sune ne waɗannan ayoyin guda biyu cewar da Allah maɗaukacin sarki ya yi a kan maganar annabi Ibrahim wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un sannan kuma da faɗa ta kulli ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakun allah na'abu illa Allah wala la bihi shai'a wala la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min lahi. fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun wa'annan ayoyin guda biyu sun bayyana muna wato ita wannan kalmar shahada ƙarara. wannan shi ne, wato adilla da malam ya kawo dangane da abin da ya shahi kalmar shahada saboda haka da za a tambaye ka menene hujjarka wato akan cewa ba wanda ya cancanci ibada sai Allah to kana da wato ayoyi kusan wato guda uku wannan aya da aka kawo ta shahidallahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu zuwa ƙarshe da kuma wannan ayoyin guda biyu da muka karanta da an tambaye ka menene hujjar ka akan wannan kalmar shahada wato ka kawo wayannan ayoyin sun wadatar da kai sannan malam yake cewa wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah abinda adalili. ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon Allah ne ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi domin ya isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ma'ana ga bayansa ya gwada musu ga abin da daidai ya gwada musu ga abin da ba daidai ba ya yi musu bishara da cewa wanda ya bi umarnin Allah da manzon Allah zai shiga aljanna ya yi musu gargaɗi ga cewa wanda ya kauce maumarnin Allah da na manzon Allah makomashi wato ita ce wuta ma'ana Allah ya turo shi ya koyar da mutane alkur'ani ya koyar da su dukkanin ayyukan ibada gaba ɗaya ya gwada musu tauhidi da sauran dukkanin wasu haƙoƙa na abin da ya shahi wato rayuwarsu ta yau da kullum kuma na yake cewa wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah abinda an hujja akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon Allah ne qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun haqiqa wato manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku ma'ana shi wannan manzon wato dan ku ne akwai waɗanda wato ya haɗa misali a tun da an ci cikinku yake za a samu wa'annan iyayensu ɗaya uwa ɗai uba ɗai wato ko kuma kakanninsu guda ta wajen uwa ko ta wajen uba ma'ana ɗan uwanku ne ba mala'iki aka ɗauko aka kawo muku a matsayin manzo ba shine min an kutukun Allah ce daga cikinku wato wannan manzon yake Allah yake cewa ma'anittum dukkanin abinda wato yake wahalar da ku azizun alaihi wato yana nauyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abinda aka nuni ya shukku alaihi ma shaqqa alaikum wato dukkanin abinda yake wato wahalar da ku to shi ma yana wato wahalar da shi ma'ana duk abin da zai iya razana ku ya tada muku hankali ko ya kawo muku wata matsala daga cikin matsaloli to yakan kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wannan saboda haka Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum kaga ci wanda Allah yayi haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin ku ya nuna mana cewa Allah ya aiko shi menene hujja na Allah ya aiko shi ga ayat alkur'ani ko kuma ga saƙo ko ga umarni daga Allah Madaukakin sarki na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo ne shi ya turo shi domin isar da wato saƙon da ya turo shi da shi Allah yake cewa wato bil mu'minina ra'ufur rahim ta harisun alaikum wato mai faɗayi ne akan ku ma'ana dukkanin abun da wato mai kwaɗayi ne ga dukkanin abin da yake amfanar da ku da duk abin da zai iya tunkuɗe muku wata damuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato mai kwaɗayi ne akan wannan shine ma'anar harisun alaikum ma'ana mai kwaɗayi ne ga duk abin da ka amfanar da ku mai kwaɗayi ne ga ƙoƙarin aikata duk wani abu da zai tunkuɗe muku wato cuta bil mu'minina ra'ufur rahim sannan wato mai tsananin tausaina da rahama ga mummunai wa ma'anar shahadati anna muhammadan rasulullah malai cewa to abinda an ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ta'atuhu fi ma amara wato yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da'a ga da ya umarni da shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wato a ajiye mu shikenan ba ruwanka da menene hikimar aje gemu annabi ya yi umarni a aje shi kenan ka aje annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a dage wando kada ka tambayi menene hikima wato na cewa a dage wando annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kenan wato ka dage ya ce a lokacin da aka zo za a yi sallah a aza wato hannun dama bisa ga hannun hagu kada ka yi tambayan menene hikima akan aiwatar da wannan umarni an ka baka abinda ake bukata wato kawai ka bi wannan umarni saboda haka wato shine ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fi ma amara wato yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da'a ga dukkanin wato abin da yayi umarni da shi wa tasdiquhu fi ma akhbara da kuma gaggata annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya bada labari ma'ana dukkanin abin da annabi ya ba da labari wato na abin da ya shahi komai da komai wato na rayuwa na yau da kullun ko kuma labari akan al'ummomin da suka gabata aka ce wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama an aikata wato abu kaza kamar za a kawo za ka ga a cikin bukhari za ka ga ana kawo wasu kissoshi na wasu abubuwa da suka faru ga al'ummomin da suka gabata annabi ya ba da labarin an yi kaza annabi ya ba da labari a lokacin annabi kaza abu kaza ya faru ga wani abu da ya faru ga wani abu da an ka sanar da ni ga wani abu da an ka ce min wato ku aikata shi kenan wato ka gasgata shi wabba da labari akan wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara labari akan wannan shikenan ba wani abun da zaka iya yi a cikin wannan ka miƙa wuya wannan yana daga cikin ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah kaga rashin yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a ga abin da yayi umurni da shi da rashin gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya bada labari to kaga za a samu shaidar kaga annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na manzon Allah tana da nakas saboda haka idan kana son shahadar kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu kamala to duk abin da ya umurce ka ka aikata duk abin da ya baka labari wato ka gazzata wannan abin sannan mala yake cewa washtinabu ma naha anhu wa zajara sannan da kuma nisantar abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani gare shi waza jara ko kuma ya tsawatar wato ga aikata abu kaza yace kada ku kuskura wato aikata abu kaza yana kawo muku na kasu ko kuma wato ya tsawatar da ku ga aikata abu kaza cewa yana kawo muku matsala idan wato kuka aikata wannan abun to kai kokarin nisanta wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sannan kuma da abin da ya tsawatar qala yake cewa wa alla yu'bada Allahu" illa bima shara'a sannan kada a bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala sai da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya shar'anta wato kamar misali ya gwadi ga yadda za a yi kabbara harma ya gwadi ga yadda za a yi karatu ya gwadi ga yadda za a yi ruku'i ya gwadi ga yadda za a ɗaguwa ya gwadi ga yadda za a sujada ya gwadi ga yadda za a zaman tahiya ta ɗaya da ta biyu ga kuma abubuwan da ake aikatawa wato sannan kuma ga yadda ya kamata azumi ya kasance da kuma siffan mai azumi ga yadda ya kamata a bada zakka ga yadda ya kamata a aiwatar da hajji to a aiwatar da su bisa ga tsarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar dan shi aka saukan mu alqur'ani kuma shi yake fassara alqur'ani shi yake sharhin abin da ake ruhi wato ga kowane irin aiki na ibada ma'ana shi yake gwadin ga yadda sallah take gudana shi yake gwadin ga yadda ake hajji duk wani aiki na ibada to annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake karantarwa game da wannan wato aikin sannan bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan bai gamsar da kai ga kowane irin aiki na ibada ba to bayanin wane ne zai gamsar da kai ga wannan abu saboda haka duk abinda yace haka za a yi ko kai abinda aikinka ka aiwatar da wannan abun kada ka tambayi menene hikima ko kuma kaga wannan abun bai dace ba ko wani abu da ya kama wato da wannan sannan malam yake cewa a wannan wato shine a dalili akan annabi sallallahu alaihi wa sallama wato manzon Allah ne saboda haka da za a iya tambayar ka mun ji ka kawo shahadatu Allah ilaha illallah ka ba mu bayani ma'ana ka kawo mana ayoyi guda uku a kanta to ai ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne to menene dalilin ka akan wannan sai ka ce Allah madaukakin sarki ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim gashi wato Allah maɗaukakin sarki ya kawo saboda haka wannan a shi ne dalili na akan annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah sannan malam yake cewa wa dalilu salati wa zakati wa at tauhidi abinda ad-dalili wato akan sallah cewa ibada ce daga Allah aka zakka ibada ce daga Allah da kuma fassara abinda ake nuhi da tauhidi wannan malamai suna ce mai a khas alal'ab tunda in ba don da nuna wato ahamiyar sallah da zakka ba ko babu buƙatar wato kasantuwa suna cikin ibada babu buƙatar sai an sake ware su a nan, an kawo musu wato wasu dalilai to amma saboda mahimmancin sallah kasantuwar ta ibada ce wato ta jiki da kuma mahimmancin zakka kasantuwar da wato ibada ce ta dukiya aka kawo su a nan sannan kuma aka kawo dalili akan aiwatar da su Bala yake cewa wato abinda a kujja akan wannan auluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa ma umiru illa liya'budu Allah wato ba umurce su da aiwatar da komai ba face su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu dinna suna masu tsalkace ma Allah maɗaukacin sarki addini fa'a. suna masu karkacewa ga duk wani addini wato wanda ba na musulunci ba wa yuqimus salata sannan Allah maɗaukacin sarki yace suna tsayar da sallah wa zakata wato sannan suna bayar da zakka wa zalika dinul qayyima malai ce wannan shine addini tsayayye wannan shine addini na mutanen da suka bi wato tafarki na gari saboda haka wannan da a ce ka san kai musulmi ne wato kana salla salloli guda biyar a kowane lokaci kana aiwatar da su wato a yadda aka ce a aikatar da su amma da an tambaye ka menene dalilin ka wato akan aikata sallah to gashi Allah madaukakin sarki wato ya gaya maka abinda a dalili akan wannan ne wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu hunafa'a wa yuqimu as-salata wa zakata wa zalika dinul qayyima saboda haka idan ka rike wannan aka tambayeka menene dalilin ka akan Allah ya wajabta yin sallah a cikin alqur'ani mai girma za ka iya karanto wato wannan aya sannan bayan wannan kuma hawaye wannan aya ta gwada maka wato fassarar tauhidi ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ma'umiru umiru illa liya'budullaha ba umurcin da komai ba sai su bauta ma Allah maɗaukakin sarki mukhlisina lahu ad suna masu alkake ma Allah addini ma'ana wannan addinin na Allah suna yin shi ga Allah shi kaɗai. yadda ya yi umarnin a aiwatar da shi suna wato masu karkacewa ga duk wani addini wanda ba na musulunci ba suna tsayar da sallah suna bayar da zakka sannan da yake cewa wa dalilu da abinda dalili wato na aiwatar da azumi a cikin alkur'ani mai girma Allahu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yake cewa ah, ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kutiba alaikumus siyam wato an wajabta muku yin azumi kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda an ka wajabta shi ga al'ummar da suka gabace ku la'allakum tattaqun hakika za ku samu kariya daga wuta idan kun aikata wannan umarni na Allah subhanahu ta'ala na aiwatar da wato azumi saboda haka wannan da an tambaye ka menene hujjar ka akan cewa azumi farilla ne ga aya zaka iya karantowa kai tsaye ya ayyuhal na amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaqun sannan ma cewa wa dalilul hajji abinda ad-dalili wato akan hajji qawluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace walillahi 'alan nas hajjul bait hakika Allah madaukakin sarki ya wajabta mu mutane wato aiwatar da hajji ma'ana ya farlanta ma wato dukkanin wanda yake musulmi aiwatar da aikin hajji amma kasantuwar ta ibada ta dukiya sai aka sa sharafi man a ilaihi sabila wato wanda ya samu dama kaga kenan samun dama nan zamu iya cewa yana da guzurin da zai biya jirgi wato ya tafi sannan yana da lahiya saboda haka an ce man istata'a ilaihi sabila Allah madaukakin sarki yake cewa wa man kafara duk wanda wato ya butulce wannan suna cewa kufurin ne duna kufurin wato duk wanda ya butulce yana da dukiyar da zai tafi aikin hajji yadda an ce yanzu ai kujera hajji ana biyan ta wato naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ko kuma miliyan biyu take shi aƙalla yana da kuɗi naira miliyan goma ko fiye da haka nan yadda bai iya tsaye da wato waɗannan ɗan kuɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ko miliyan biyu ya tsaye aiwatar da hajji to irinsu ne Allah maɗaukakin sarki yake magana a nan wanda yana da dukiyar yana da dama amma ya butumce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamaci bayan da waɗannan kuɗin ya je ya gabatar da wannan ibada Allah maɗaukacin sarki ya ce fa Allah ghaniyun hakika Allah maɗaukacin sarki mawadaci ne anil alamin wato daga barin talibai ma'ana ko da misali kana da dukiyar da za ka aiwatar da aikin hajji hakkin ne ka gabatar da wannan aikin hajjin ba za ka cutar da Allah maɗaukakin sarki da komai ba ba za ka rage shi da komai ba sannan ba ka cutar da kowa ba ka cutar da Allah ba ba ka cutar da manzon Allah ba ka cutar da sahabbai ba wato kanka a ka cutar suwa saboda haka a nan za mu dakata za mu sake wato maimaitawa kamar yadda darasin yake gabata wanda yake cewa al tsani wato asali na biyu tunda al-aslul awwal shine ma'rifatullahi to al-aslul thani shine wato ma'rifatu dinil islam bil adilla asali na biyu shine sanin addinin musulunci wato da dalili ya zan ka abu kuma kana iya kare kanka akan wannan abu dukkanin abun da ka sani wanda kake aiwatarwa ko ya zama maka wajibi kana aikata shi yanzu baka da wato baka iya kare kanka akan aikata shi wato kana da nakasu a wajen wannan saboda haka duk wanda wato yake musulmi yana aiwatar da ayyukan ibada amma idan aka tambaye shi ɗaya daga cikin wasu ayyuka na ibada ya kare kai ne yanzu baya iya kare kai dai to yana da wato nakasu saboda haka wato malam yake cewa ma'arifatu dinin islami bil adilla sanin addinin musulunci tare da iya bayar da hujja mala yake cewa shi musuluncin wa huwa listislamu lillahi bit tauhidi shine miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kadaita shi da kuma tsayanta shi subhanahu wata'ala da ibada wal qiyadu lahu bi da kuma janyuwa ga dukkanin umarni ne ta hanyar yi mishi da'a walin da da ɗa'a da'a da kuma janyuwa wato ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi mishi da'a ya zan ba ka iya duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya ce ashe kaga babban kuskure na a ce maka Allah maɗaukakin sarki ya ce kaza ka buɗe baki wato ka nuna baka yadda ba ko da wannan wanda ya faɗi wannan maganar wato maƙiyinka ne ba ku shiri da shi idan ya ce Allah ya ce wallantana ma ya karanta aya to ka miƙa wuya kada ka tsaya wato inkari akan wannan don shi suka cewa wato wal haqqu maqbulun walau min jahil wato ita gaskiya karɓarta ake yi ido rufe ko da ko ta zo ga wanda yake wato jahili ko da ta zo ga wanda yake wato maƙinka ne idan ya faɗe ta ba wani abu da zaka yi a kanta wal mina shirki sannan da kuma wato tsamanta daga shirka wannan wato shine ake kira al-islam ta Allah maɗaukakin sarki wato da ibada sannan janyuwa ga yi mishi da'a sannan kai ƙoƙarin tsamar da kanka min daga shirka bale to huwa salatu maratib shi wato musulunci yana da wasu matakai ko yana da wasu darajoji guda uku na farko al-islamu na farko al-islamu na biyu shine malam yake cewa wal iman shine na biyu da kuma imani wal ihsanu da kuma kyautatawa saboda haka yau a darasin da ya gabata mun ji menene al-islam shine wato mataki na daya wanda shi muke a ciki sannan mala yake cewa ah, na uku na harko ne musulunci na biyu imani na uku alinsan mala yake cewa wa kullu martabatin laha’ar kano ma'ana kowane mataki ko kowane matsayi ko kowane daga cikin darajojin nan guda uku yana da rukuni ma'arkanul islami hamsa mala yake rukunan musulunci guda biyar ne ma'arkanul islami hamsa rukunan musulunci guda biyar ne na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah shahadatu Allah ilaha illallah shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sannan ka shaida annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wa anna muhammadan rasulullah sannan ka shaida annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne muka ce shahadatu Allah ilaha illallah da kuma anna muhammadan rasulullah su duza za a hada sai su bada rukuni daya saboda haka kada wannan ya rutar da kai an ce shahadatu Allah ilaha illallah sannan an ce wa anna muhammadan rasulullah kuma an ce biyan ne kaga an lisaho sun kai shidda shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu anna muhammadan rasulullah su duza su hada su duza a hada sai su ba da wato rukuni ɗaya na farko kenan wa iqamus salati da kuma tsayar da sallah wa iqamus salati da kuma tsayar da sallah wa ita'uz zakati da kuma bayar da zakka wa ita'uz zakati da kuma bayar da zakka wa sawm ramadana da kuma azumin ramadana wa sawm ramadana da kuma azumin ramadana wa hajjil baitil harami da kuma hajji a ɗakin Allah wato alharani wanda yake wato tsararre wa hajjin baitul harami da kuma hajjin ɗakin Allah alharani wato wanda yake tsararre tun da mala yake wato ma'arifatu dinin islami bil adilla bayan an kawo muna wannan sai na farko wa dalilu shahada tunda an kawo shahadatu Allah ilaha illallah menene hujja akan wannan bala yake cewa qauluhu ta'ala shine zancen Allah maɗaukakin sarki da yace shahidallahu Allah ya shaida shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa yadda lamari yake ba wanda ya cancanci ibada sai shi annahu la ilaha illa yadda lamari yake ba wanda ya cancanci ibada sai shi kaga Allah ya shaida da kansa da kansa cewa ba wanda ya cancanci a yi mishi ibada sai Allah muka ce fassara ta ba wanda ya cancanci ibada sai Allah ya yi fassara ta babu abin bauta da gaskiya sai Allah malaiki cewa wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida wal haka mala'iku sun shaida wa ulul ilmi haka ma'abuta ilimi sun shaida wa ulul ilmi haka ma abuta ilimi sun shaida qa'iman bil Allah yana tsaye da adalci qa'iman Allah yana tsaye da adalci malai yake cewa wato Allah madaukakin sarki yake cewa la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci ibada sai Allah huwa al-azizul hakim kuma Allah shine al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim wanda yake wato mai hikima al mabuwayi al-hakim wanda yake wato mai hikima wa ha abinda an ma'anar ita wannan kalmar shahada la ma'buda bi haƙƙin illallahu Allah ba wanda ya cancanci yi mai bauta bisa ga cancanta sai Allah la ma'buda bi haƙƙin ba wanda ya wato ba wanda aka wa bauta bisa ga cancanta illa sai Allah wahadahu wato shi kadai wala ilaha malace la ilaha da aka ce nafiyan ta kore jami'a dukkanin ma yu'badu abinda aka bauta min dunillahi wanda ba Allah ba illa Allah da aka ce musbitan ta tabbatar da al-ibadatu ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bi da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun kama yadda Allah baya da abokin tarayya fi mulkihi wato a cikin mulkin sa wa tafsiruha mala yace fassararta ita wannan kalmar shahada allazi yuwaddihuha wanda ka bayyana maka ita da kyau da kyau qawluhu ta'ala shine fadar Allah wa iz qala ibrahimu li ka ambata lokacin da annabi ibrahim ya ce ma babansa wa iz qala ibrahimu li abihi ka ambata lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma babansa wa ƙaumihi da jama'arsa ni bara'un mimma ta'budun hakika na barranta wato ga abin da kuke bauta lallazi allazi ni, sai wanda ya tsage ni fa ya sayahdin hakika zai shiryar da ni waja'alaha yastanyata kalimatan baƙiyatan wato kalma wanzazza li aqibihi ga zara'atsa la'allahum yarji'un wato ko za su koma ga ita wannan kalmar shahada su rike ta wa qawluhu ta'ala da zancen Allah kulka ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara ta'alau ila kalimatin wato ku zo zuwa ga kalma sawa'in bainana wa bainakum wadda take daidaitawa tsakaninmu da ku wato Allah na'budu illa Allah kada mu bauta mu kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada shi da kowa a cikin ibada wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi wala yattakhidha ba'duna kada sashen musrike ba'dan sashi arbaban allula min dunillahi kuma bayan Allah fa in tawallau idan kuka bada baya fa qulu ku ce ishhadu ku shaida bi anna muslimun haqiqa mu musulmi ودليل شهادة أن محمدا رسول الله أبدا الدليل أكن شواء النبي صلى الله عليه وسلم منظم الله نه قوله تعالى شيني زنشان الله ليته لقد جاءكم رسول حقيقة منذو يازومكم من أنفسكم دقشكم كويك تنقوان كني ما عنكم دؤ أبن دواتو يكي وهلا دقو عزيز عليه من نويني واتو قريش ma anittum duk abin da ka wahalar da ku azizun alaihi mai nauyi ne gare shi abin da aka nuni ya shukku alaihi ma ya shukku alaikum ma ya shukku alaikum duk abin da ka wahalar da ku ya shukku alaihi yana wahalar da shi duk abin da ka fata muku rai yana fata mishi rai harisun alaikum mai kwaɗayi na gare ku ga dukkanin abin da yake mai amfani gare ku mai kwaɗayi na ga dukkanin abin da zai tunkuɗe muku wato sharri بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين جمؤمنين رؤوف ميسنن توتين واتو رحيم كما ميزن أيدي ومعنى الشهادة أن محمدا رسول الله أبند أما أنا أشهد النبي منظم الله ني طاعته فيما أمر يمشي طاعة أبند أمرني وتصديقه لغزة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بأبند يباد الأباري واجتناب ما نهى عنه وزجره da kuma nisantar abin da yi hani gare shi ya kuma wato tsawatar ga aikata shi wa Allah yu'badallahu sannan kada a bauta ma Allah illa bima shari'a sai da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zo da shi ya karantar ga yadda wato ake aiwatar da shi saboda haka duk mu yi kokari mu wanke zukatan dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wato mu ji mun miƙa wuya ba mu jin kaikai ba za mu ce yayi daidai da mazhabin mu ba ko kuma bai daidai da ita ba in ka yi wannan wato kana cikin ruku da kuma kuskure wanda yake wato ba za a iya karge maka shi ba saboda haka da an ce annabi ya ce kaza da aka bukata kawai ka miƙa wuya ka za annabi sallallahu alaihi sallama shikenan na miƙa wuya za a aiwatar da wannan sannan kada ka yi duk wani abu da ake kira na ibada sai da abin da annabi sallallahu alaihi dalilu Salatu wa zakatu wa tafsirin tauhidi malai ce abinda dalili akan sallah da kuma zakka da fassara abinda ake kira tauhidi qauluhu ta'ala shine zaccen Allah wa ma umiru ba umurce su da aiwatar da komai ba illa liya'budullaha a ce su bauta ma Allah mukhlisina lahu ad suna masu tsalkake addini ga Allah shi kadai ba suna masu karkacewa ga duk wani addini wanda ba na musulunci ba wa yuqimu salata suna tsayar da sallah wa yutu zakata suna da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye na mutanen kirki ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا كما إيماني أو وجبتامك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنتقون كما يندأك وجبتاشك نقبانكم دنك جيس ورن الله إذا كنت أيوة تتشي ودليل الحج قوله تعالى walillahi ala nasu hajjul baiti Allah ya wajabta mu mutane zuwa aikin hajji man istata ilaihi sabila ga wanda ya samu dama wa man kafara wanda ya butulce fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin hakika Allah mawadaci ne daga ah, daga talikai saboda haka anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya shahi kurakurai a cikin zukatanmu da cikin littattafan. muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka mu dafta alkhair da alkhairi ya kara mishi ikhlas ikhlasi ya tsara mishi rayuwa mai albarka ya biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk